ya duro birnin matsorata ne ku, tsorata ne ku. An yi taro a Kano inda zakin faila Saidi Abdulfatah Assani ya duro birnin Kano ah, da Saidi Imamu Junaidu. Sufi Kasan Allah shi ma ya duro birnin Kano da su Imam Sheikh Abubakar Maɗatai a cikin birnin Kano. ma'an rasa samun ɗaya daga cikin ku ya taso ya zo ya ta haddi. ya tabbatar da cewa addinin ku addinin ƙarya ne wahabiyawan Kano babu wanda ya iya tashi ya zo ya tunkare zakin faila sai da abul fatih asani babu wanda ya babu wanda iya taso ya tunkare imamu junaidu babu wanda iya taso ya tunkare ainihin Sheikh Malam Bakar Madatai kun gama haushin ku ashe ku makaryata ne to wallahi wahabiyawan Kano kun ba mu kunya inda kun cika maza ko kuma kun cika masu ilimi. Da aka yi wannan taron, da mun ga wani haifaffe daga cikinku ya tashi ya je wajen. Ba duka ba zagi, kun san daman mu sufaye ba 'yan hayaniya ba ne, mu sufaye ba 'yan rigima ba ne, mu sufaye ba a san mu da tashin hankali ba. Da an samu wani namiji daga cikinku ya tashi ya zo wannan wurin, to da ya cika gwarzo, da ya cika ainihin mai ƙoƙarin kare sunna. sai ya zo a daidai wannan wuri ya zauna a yi muƙabala da shi da niyan kara sunna. To amma wallahi ya kowa biyawan Kano da ma na Najeriya ga baki ɗaya, me zai hana ku shirya irin wannan abin a Kaduna? Ku shirya ku gani mu za mu zo wajen ko ba za mu zo ba wallahi ba abin da zai hana mu mu zo. Ba abin da zai hana mu mu zo domin akan gaskiya muke. Sai ku je ku yi ta shirme ku yi ta shiririta da ilimi ba ba ku da ilimi ba ku da fasahar magana. musamman wannan yaron Lawal Traore yadda ya zo ya shara da ƙarya ya zo ya maganganu na rashin ladabi na rashin biyayya a cikin garin Kano bacin shi Lawal Traore baƙo ne iyayen shi ma baƙi ne domin garin Kano ba gari bane na Wahabiyawa duk wani ba Wahabiya da gaishe a Kano wallahi dan baƙi ne domin Kano ba garin Wahabiyawa bane Kano gani Kano Kano gari ne na sufaye Kano gari ne na 'yan ɗari'u Tijjaniya da ƙadiriya amma waɗannan da kake ganin su ƙananan yaran nan malaman su ma da shehunnan su ma ga baki ɗaya da suke tunƙawa da su bakin haure ne malam jabar ɗan ɗan kano ne a kawo shi aka yi waya ƙi a kano ɗan katsina ne wannan ahmad bamba da ya rasu ɗan kano ne shi ba ma ɗan najeriya ba ne ɗan ghana ne haka sauran duk wani malami da zaka gan shi da za ce wannan malami ne a cikin wahabiyawa zaka samu baki ne baƙon haure ne ba ɗan Kano ba ne, ya turo shi aka yi Kano domin ita Kano ba gina mutanen Kano a aƙidar Ibn Taymiyyah addinin Ibn Taymiyyah ba suna kan addinin Annabi Muhammad ne. ba suna kan addinin sufanci, addinin girmama na gaba. Saboda haka lallai ilalla sai da Abul Fati sani ina muku jinjina wannan taro da kuka yi abin da yasa kuke ganin idan za a yi wannan taro ba ma yin gangami mu tafi domin mu a cikin mu mutum ɗaya mutum biyu ya ishe ku. amma ku da yake matsorata ne kuma Allah yana gaya mana kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kasiratan bi iznillah wallahu ma'asabirin sabirin da kuke gani za a yi wani taro ba matashi mai gangami ka san mara gaskiya su suke taron dangi waɗanda ba su da gaskiya su ne in abu ya faru za su taru su yi gangami su tafi suna ganin kamar yawan su zai amfane su ko bayan Allah ya ce kan min fi'atin qalilatin da yawa jama'a 'yan kaɗan galabat fi'atan kasiratan sun yi rinjaye da jama'a masu yawa bi lahi da izinin Allah wallahu ma'as Allah yana tare da masu gaskiya shi da zaka ga mu tare in zai sai a gayyace mutum biyu mutum uku sai a je a gabatar da taron saboda me shi mutum ɗayan nan ko mutum biyu ya isa mutum dubu yanzu kamar taron da aka yi a Kano kun ga kwata-kwata wanda suka yi magana a wurin basu da yawa ko ba gangami aka yi nan malaman ɗarika aka ce bari a zo Kano a zo a'a 'yan tsiraru aka ɗauka daga cikin abokananmu kamar shi Sayyidi Abul Fatih Assani kamar shi Imamu Junaidu wanda suka zo daga Bauchi aka zo aka ɗan gabatar da muhadara amma ga baki ɗaya sun rikirkita Kano to ina kuma a ce an kira zaratan matasa ne daga daga sansanin duniya daga sansanin Najeriya ai da kun shiga uku shi yasa za ku ga mu ba sai mun yi wannan gangamin ba wallahi mutum ɗaya ya isa wahabiyawa yanzu yadda aka tafi kanin nan shi kan shi Bakar maɗatai shi kaɗai ya isa wahabiyawa shi kan shi zakin faila sai da a Sani shi ma ya isa wahabiyawa shi kan shi imamu junaidu shi ma ya isa wahabiyawa to saboda haka ina musu jinjina da wannan gwaninta da suka yi kuma ina kira ga dukkanin yan uwana da dukkanin sufaye da dukkanin masu faɗakarwa a social media kada ku bari gwiwar ku ta sanyi wannan wahabiyawan babu abin da za su iya daman su jindu shaidan ne runduna ce hizbu shaidan ne eh hizbu shaidan ne su ba hizbullahi ba ne hizbu shaidan ne kuma ala inna hizballahi humul galibuna hizbu shaidan su ne masu rinjaye hizbu shaidan su kuma humul da su masu asara ne saboda haka bari mu ji kaɗan daga cikin abubuwan da sai da abul fatih Sani suka tattauna a wurin mu ɗan yi taliki a takaice kasancewar wannan bajinta da suka yi Allah ya saka musu da alkhairi bari sanya muku kuji maganan ana cewa da ana kira ku kafirai aka dan samu promotion mushrikai aka dan ƙara samun promotion aka yi kasa kasa yan to ku ji da kyau akan maudu'in da muke idan ka ji ba wahabiye ya ce maka dan bid'a ya kamata ka fahimci me yake nufi da wannan bid'a ka tafi wajen ibnu taymiya ka tambaye shi menene hukuncin adda'i ila bid'atihi ibnu taymiya me hukuncin wanda yake kira zuwa ga bid'a sai ibnu taymiya zai ce maka me jama'a ya gaya mana kutila ku share shi dan haka dukkan kulan din nan in ka ji dan izala ya ce maka ya ce maka dan bidiya ba wai yana gaya maka wani abu bane har zuciyanka yana kallon sharayin ɗin jinin wuyanka ne inda zai fake da kai a lambu yanka ka tsaye ka fahimci wannan wallahi yana ɗaya daga ciki a nan dukkan mu itikadin mu shine Allah mawjudun bila makanin ya kusu Allah samanne ne ba tare da wani guri da aka ce a nan Allah ya keɓe ba duk wanda ya ce Allah a sama kawai yake Allah baya kasa wannan ɗan ya sauka layi ba daidai yake ba mu yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana wa ma kuma aina ma kuntum manzo Allah ya ce mana inna min afdali imanil mar'i ay ya'lama anna Allah ma huwa haisu ma kana haka muke tafiya can imanin ka yadda Allah yana yanda kake to abun mamaki ibnu taymiya ya nakalto maganan ibnu kuzaima da ya nakalto sa sai ya ce ibnu kuzaima cikin majmul fata amma ni ban ga yadda ibnu kuzaima ya fada ba sai ya ce ya ce duk wanda ya zo ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ba a sama yake ba hukuncinsa shi ne ku sare kansa in kun sare kansa ku ɗauki gawansa ku jefar da shi a wani bola ya ce kai a bolan ma ku ɗaga shi saboda kar kafiran amana su cutu da warinsa ko musulmai su cutu da warinsa faɗin cewan Allah ta baraka wata ta'ala an baka yadda Allah yana sama ba wannan yana daga cikin itikadin to idan kun dawo abu na biyu da zan yi ɗauraya da shi maganan shomala bakar madatai hadisin nan da ya jawo duk wannan kace na can da ake yi fa in tun fi shay'in faruddu ila Allah war to mu je wajen annabi hadisin nan da Shehu Abubakar Madace ya jawo mana ya bada sifofi guda biyu kowa ya wutar da kansa hadisin nan ya bada sifofi na kamanni ya bada sifofi na aiki to shi Shehu Abubakar Madace sifofin aikin ya gaya mana bai gaya mana sifofin kamannin ba hadisin Abu Sa'idin al-Khudri wanda Bukhari ya rawaito shi guri-guri, Muslim ya rawaito shi guri-guri, Sunan din nan duk sun rawaito waɗannan hadisan. wanda Abu kudri ya ce, yace Sayyidina Ali ya turo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani gunguman zinare aka zo aka raba manzo Allah ya raba tsakanin wasu mutane hudu kabilu sai wani mutum ya tashi to mutumin da ya tashi din hadisin sai ba da sufansa a nan ne za a gane sufan nan da aka bayar shi sufan yan ɗarika ne ko sufan ɗangalawan da ne yan wahabiya yan izala yan salafiya yan boko haramun yan taliban yan aiki duk sunan da kake su ɗaya ne sufan waye aka ce faƙa jolon sai wani mutum ya tashi ra'irul ainaini idansa da can ciki ciki na tu'ul jabinu goshinsa ya bullo kassul lihiyati ya cika geminsa mushammarin izari ya dangala wando mushammarin izari wallahi izari ya dangala izarinsa shine wandonsa a lokacin dan Allah da aske kai a wani ruwaya mahalukun rasi ya tashi kansa haske don Allah ka haɗa wannan sifar gaba ɗaya idan ka haɗo su aske kai cika gemu dangala wando dan girma Allah sufa ya dariƙa ne ko sufan su Nasu ne ko to manzo Allah cikin hadisin a ƙarshe sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga aikin su shine ya diru ahadukum salatahu ma salati in ka je ka ga yanda suke sallah sai ka raina sallan ka kai kana sa hannu a nan shi a makogare yake a jahanninsa wallahi kaga makogare yake a jahanninsa ya kiru ahadukum salatahu ma salati wasu yamahu ma siyamim manzo Allah ya ce la in na la aqtulannahum qatl adil inda zan gansu manzo Allah ya ce zan kashe su irin yanda Allah ya kashe adawa a wata riwaya yanda Allah ya kashe samudawa yanda Allah ya turo musu da iskan nan ko sakara alaihim sab'a layali wa samaniyata ayyamin husuma fatara alqawma fi hasar ko ka annahum ajazu nakhlin kawiya fa hal tare lahum min baqiya to irin wannan annabi ya ce zai wa wabiya daga ciki kuma manzo Allah ya faɗa aikin su da suke yi a aikace wancan sifan kamanni aka ce ya na ahlal islami wa yad'una rubbadal ausani suna kashe musulmai suna barin waɗanda ba musulmai ba masu bautan gunki wani zai ce to ya za a ce gemu mu ma gashi mana aje gemu a ba gemu ake suka ba ka lura manzo Allah ya ce karatun su tsinan na alqur'ani ne amma tsinanin karatu alkur'ani ne amma ba karatun aka soka ba nasu aka soka sannan kuma manzo Allah ya ba da sifa ne a dunkule suna karatun alkur'ani suna cewa abu sunna suna kashe musulmai suna barin kafirai wandansu a dangale gemunsu a cike waɗannan sifan suka haɗu a jikinka gaba ɗaya sunan ka dan ta'adda ɗan boko haram wannan ita ce magana alhamdulillah sai da abul fatahi ya tattauna akan nukudodi da dama wanda waɗannan nukutoɗi da sai da balfati a sani ya tattauna a kansu wallahi nukutoɗi ne na ilimi ba kuma ƙage ne ya yi ma ibn taimiyya ko kuma wahabiyanci ba a lallai ibn taimiyya yana daga cikin mutane 'yan ta'adda a duniya wanda da hannun shi ibn taimiyya ya sha kashe musulmai idan ka duba cikin littafin majmu'ul fatawa za ka ji inda ibn taimiyya ya tabbatar da kanshi cewa da hannun shi ya kashe 'yan bid'a wanda ake kira ‘yan bid'a wanda suka saba ma ra'ayin shi ibn ya kashe su da hannunsa wannan ta'addanci ibn shine shugaban ‘yan ta'addan duniya wallahi ba ƙarya bane haka yake sannan kuda ta gaba da sai da abul fati asani ya karanto shine a yi ma Allah jiki ko kuma ainihin a yi ma Allah makani Allahu mawjudin Allah samamme ne amma laisa bi makanin ya kusuhu Allah ba saman mai bane da wani makani wani wuri da za a ce Allah ya keɓantu a nan wa huwa ma'akum aina ma Allah na tare da ku duk inda kuka kasance idan ka ce Allah yana sama amma iliminsa yana ko'ina ko kuma Allah yana kan al'arshi amma iliminsa yana ko'ina to sai mu maka tambaya sai mu ce aina kana rabbuna kabla an yakaluka samawati wal arda wal arsha ina Allah yake kamun halci sammai da ƙasai da al'arshi shi ma al'arshu kalkun min la kowa ya san al'arshi halitta ne daga cikin halittun Allah to in ka ce Allah yana al'arshi to a ina Allah yake kamun ya halitta al'arshin tambaya na farko kenan ina so wahabiya su bani amsa tambaya ta biyu kuma akwai wata rana tana nan zuwa ita ce ran alkiyama qur'ani ya tabbatar mana mala'iku takwas za su ɗauki al'arshi a saman kawunan su. in sun ɗauki al'arshi a wannan lokacin a ina Allah zai kasance wa ya hamilu rabbi ga fawqahum yau ma’izin samaniya a wannan ranar, mala'iku takwas za su ɗauki al'arshi a saman kansu to in sun ɗauki al'arshi a wannan ranar Allah ina zai kasance saboda haka mu sufaye mun saba da ku akan cewa Allah yana kan al'arshi amma sa yana ko'ina mun ce Allah yana ko'ina Allah yana al'arshi sannan Allah yana ko'ina wannan shi ne da nassin alƙur'ani kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma kuni min najwa salasatin illa Rabi'u, wala kamsatin illa huwa sadisuhum Allah ya ce babu wanda za su rinka tattaunawa idan mutum hudu ne sai Allah in mutum uku ne Allah ya zama na hudun in su hudu ne Allah ya zama na biyar din in su biyar ne Allah ya zama na shidan su to mu mun tafi akan wannan matafiya ko mun yadda da wannan ainihin ayoyin alkur'ani sannan zaka ji Allah yana cewa wasjudu waqtarib ka yi sujjada ka zo kusa da ni idan ka tashi sama za ka kai goshinka ko ƙasa a ƙasa to Allah kuma Allah ce ka zo kusa da ni kaga ashe ko ina akwai Allah kenan sannan za ka ji Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa za ka ji Allah tabaraka wa ta'ala ka ji katami mai za ka ji yana cewa almusalli yunaji rabbahu shi mai sallah yana ganawa da ubangijinsa ne to ganawa da ubangijin ka da kake yi a sama ne kake ganawa da shi ko a ƙasa hmm? saboda haka lallai ilallan mu aƙidar mu Allah yana ko'ina. Allah yana ko'ina ba wai da il da iliminsa ba ne kawai. Shi zai iya wa daman kana wani wuri amma iliminka yana wani wuri? Ka ke bantu a wani wuri iliminka yana wani wuri? Ba zai yiwu ba, saboda haka Allah yana ko'ina mu aƙidar mu kenan. Eh? Wai za balagatul hulqum wa antum hina idin tanzurun sai ce wa nanu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Yayin da rai ya zo kogoro wa bawan Allah ba shi da lafiya kun zo kun kewaye shi wa antum hina idin na gashi kuna ta kallon shi sai Allah ce wa nanu aqrabu ilaihi minkum mu muka fi kusa da shi da ku walakin la na sai dai ba ku gani Allah ya fi kusa da bawansa lokacin da ku kuka kewaye shi kuna tunanin mutuwa zai yi saboda haka lallai ilalla wahabiyawa sun yi ma Allah makari idan kun duba cikin littafin su wanda Imam Dasti ya rubuta sunan shi Isbatul Haddi lillah sunan wannan littafin kaɗai kafirci ne kuma daga cikin mutanen da suka tabbatar da cewa za a ma Allah makani Allah yana da wuri da yake ɓanta da shi akwai Imamu Dasti sannan akwai Ibn Taymiyyah al-Harrani wanda sun ma Allah jiki sunan littafin nan kawai in ka ji kafirci ne wai isbatul haddi lillah tabbatar ma da Allah bagiri iyaka wa bi annahu qa'idun Allah yana zaune wa jalisun Allah yana zaune ala arshi akan al'arshinsa wallahi duk wanda yace Allah yana zaune a al'arshinsa ya siffanta Allah da zama wannan mutumin kafiri ne to kuma ita ce kidan su Ibn Taymiyyah kuma ita ce aqidar Wahabiyawa Allah yana zaune akan al'arshi saboda wannan akida ba ta musulunci ne. mun sha gaya muku Ibn asalin shi ba Yahudi ne kuma malaman shi har suka koma ga Allah akwai malamai guda biyu yana zuwa wurin su ya koyo wannan Yahudancin ya sa mana a addini akwai ibnu Maimun akwai ibnu Malika wannan malamai guda biyu malaman ibn taymiya ne kuma yahudawa ne ba musulmai ne. kuma har suka koma ga Allah har ibn taymiya ya koma ga Allah yana zuwa wurin su yayi karatu me ya gama musulmi da karatu a wajen yahudi kuma karatun addini ibn taymiya ba boko yayi ba balantana ce karatun boko yake zuwa ya je koyo a karatun addini ne saboda wallahi a cikin tafiyan wahabiyanci akwai yahudanci a ciki wallahi a cikin tafiyar wahabiyanci raba al'umma musulmi da Allah ne raba al'umma musulmi da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan kuka duba cikin littafin Ibn Taymiyyah mai suna Bayanu al Jahmiyyah za ku ji inda Ibn Taymiyyah yake cewa walau sha qarra ala zari ba'udati inda Allah ya ga dama zai iya zama akan bayan sauro Allah zaka siffanta da zama akan bayan sauro Ibn Taymiyyah ya faɗa wannan magana fastaqallat bihi bi qudratihi kuma da za ta iya ɗaukan Allah bayan sauro shine zai iya ɗaukan Allah da ƙudurar Allah wa luɗufihi da kuma ainihin luɗufin rububiyarsa sai ce fa kaifa ala arshin azimin ta yaya kuma in an ce Allah ya zauna akan al'arshi mai girma to kaga Ibrahim Taymiya yana da aqidar Allah a zaune yake yayi ma Allah makani kuma duk wanda ya ma Allah makani wallahi wallahi wallahi wannan mutumin kafiri ne. An gane ko? To saboda haka lallai ilalla Ibnu Taymiyya su aƙida ce wacce take ah, ba da Musulunci ba. Sannan ah, wani kuɗa ta gaba wanda dai Abul Fati as magana shine su ainihin ah, Wahabiyawa ai siffofinsu yana cikin Alqur'ani. Siffansu Allah ya siffanta mana su. Allah ya ce wa iza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum da kaga Wahabiyawa to jikinsu zai burge ka. Kuma za ka gansu siyabuhum ka siyabil anbiya. annabi ya ce abgadul ibadi ilallahi bayin da Allah ya fi su sai ya ce man kana saubahu khairan min amalihi shine wanda zaka ga kayan da yake sawa yafi aikin da yake aikatawa alkhairi zaka ga su wahabiyawa kullum tsaf tsaf tsaf kayan su an takuna siyabuhu siyabal anbiya kayan su yadda ka san kayan annabawa wa amaluhum da jabbari da amma aikin su aiki ne na jabbarai na fasikai na mujrimai dan Allah wannan hadisin da suwa yake kama yana kama da wahabiyawa ne sannan Allah ya ce in baka gane su ba wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iya qulu tasma'a li qawlihim ka annahum kushibun musannada Allah ya ce idan baka gane wannan wahabiyawan baka gane wanda ake nufi ba wa iza ra'aitahum idan ka gansu aji samuhum jikin su zai burge ka kaga yadda suke sa wando su dangala wando ga dogon gemu zaka zaka ce mutanen kirki ne amma wa iya qulu tasma daga sun fara magana ka saurari maganganun su ka annahum musanna da kai ka ce azara ne wanda aka rataye su a cikin katanga manganun ba daɗi sai ka ji suna shi mutum jani kafiri ne shi da abdul qadir jilani kafiri ne zaka ji ganin su babu daɗi wannan aiwaya wallahi ko ba a muku bayani ba kun san da wa suke kama tana kama ne da menene da munafikai su ne ainihin wahabiyawa sannan Allah ya ƙara mana bayani a Qur'ani ya ce in baka gane su ba innal munafiqina sune munafikan musulunci yukadi Allah suna yaudaran Allah wahuwa kadi uhun Allah ya fi su yaudara wa idza kamu ila salati in sun tashi za su tafi sallah qamu kusala za ga suna tafiya cikin lalaci yura'unan nasa kai sallan ma suna yi ne don mutane su gani wala yazkuruna Allah illa kalila ba sa zikirin Allah sai ɗan kaɗan. dan Allah dan annabi ya ya al'umma masu kallo na wannan aya da na karanta ku duba da wa wannan ayar take kamantawa in ba wahabiyawa ba kun ji fa yukadi'una Allah suna yaudaran Allah wa huwa kadi'uhum Allah fi yaudara wai za kamu ila salati idan sun tashi za su tafi sallah ku sala da lalaci suke tafiya sallan ma yura'unan nasa suna nuna wa mutane su masu sallah ne su waye ba sa zuwa masallaci su zauna halli man ya zo ya ishe su wallahi wahabiyawa ne sai an tada sallah za ka ustaz ya fito da gudu ya yi alola sauran raka a ɗaya ma ku sala da lalaci sallan ma ba ta dame su ba to in ma wannan bai gamshe ka ba sai Allah ya ce wala yazkuruna Allah ba sa zikirin Allah illa qaila sai dan kadan yanzu mu tijjanawa da kadirawa zaka kalle baka ce ba ma zikirin Allah sai dan kadan bacin kullum a cikin zikirin Allah muke su waye ba sa zikirin Allah hasali ma a ƙarshe suna kafirta masu zikirin Allah mun ji dai yadda lawar tirayau ya fito ya ce duk wanda ya sallah na fula raka a dubu ko kuma ya ambaci Allah ya zo ya kwandemin haka ya kwandemin wannan magana su ne wala na Laha illa ƙalila har yanzu Allah ya ce in ba ku gane su ba wa'innan mutanen su ne mutanen da suka zo suka je masu ƙirƙirar sabon masallaci bayan ga tsohon masallaci a gari ya ku al'umma ku tsaya ku lura da kyau lokacin iyaye da kakanni za ka samu tsohon masallaci za ka samu na sufaye na 'yan ɗariƙa to su waye suke ƙirƙiro ainihin sababbin masallatai su rena waɗancan masallatan to su ne asalin wanda ƙur'ani yake siffantawa kuma zaka samu ba kowa suke haka ba su ne wahabiyawa domin a zamanin annabi muhammadu ma sun yi haka a zamanin annabi muhammadu ma sun yi haka suka gina sabon masallaci sun rena na manzon Allah na manzon Allah bai ishe su ba sai suka gina masallaci suka kuma kira manzon Allah sun gama waye zai bude musu sun gina masallaci suna da limamin su ba annabi bane limamin su tun a wancan lokacin sai riga sun rabe da manzon Allah kamar yadda suka rabe da shi a wannan duk almajirai ibnu taymiya wallahi ba ba sa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi hakan nan kuwa annabi da yake halin annabi ibtagur rifa'ata inda Allah tahallumu amman jahila alaika wa tuɗi man haramaka wannan shine ɗabi'an manzon Allah ka nemi ɗaukaka a wurin Allah ka yi sanyin hali ga wanda ya maka wuta ka ba wanda ya hana ka annabi bai ce a'a ba zan je in buɗe muku masallacin ba har ya kama hanya zai tafi sai Allah ya aiko mala'ika Jibrilu da wahayi yace wallazi nattakazu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu wala yalifuna in aradna illa alhusna wallahu yashhadu innahum lakazibuna la taqum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min ay min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatadahharu wallahu yuhibbul mutahhirin afaman ussisa bunyanahu ala taqwa min allahi wa ridwanin khairun amman ussisa bunyanahu ala shafa jurfin harin fanhara bifina jahannam zuwa ƙarshen aya Allah ta wa ta'ala yake cewa ya rasulullahi wa'annan mutanen da kake gani wallazi nattakazu masjidan diraran su ne wanda suka rika masallaci wurin cutarwa wa tafriqan bainal mu'minina da raba kan mu'minai sai shehu tijani ba waliyi bane sida bin qadir jalal ba waliyi bane dan fodiyo ba waliyi bane zamu je mu rushe sa wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan su suka mai da masallaci madakata wurin yakan al'umma dan Allah su Muhammad Yusuf ɗaliban Malam Jafar ba a masallaci suke zama suke tattauna yadda za a yaƙi musulmi ba ba ruwansu duk wanda ya yarda da aƙidar boko ko da musulmi ne a wurin su kafiri ne haka suka yi ta kashewa kaga sun bai da masallaci madakata wurin zama a tattauna yadda za a yaƙi musulmi bai irsadan liman harballahu wa rasulau a yaƙi Allah a yaƙi manzon Allah min qablu wala za ka ji suna rantsuwa suna cewa in na illal husna wallahi ba komai muke nufi ba da wannan addinin namu sai kyautatawa Allah ya ce wallahu ya shahadu innahum lakazibuna Allah ya shaida su makaryata ne Allah ya ce la taqum fihi abada ya rasulullahi wannan masallacin har abada kada ka tsaya a cikin shi kai sallah kar kai sallah a ciki kai a ƙarshe annabi ya sa aka zo aka rusa masallacin aka mai da masallacin wurin zuba bola da Allah wannan ayin da wa take kama wallahi da wahabiyawa take kama a cikinsu ne aka samu zulkwaisara aka samu zulkuwaisara wanda zulkwaisara nan ya taɓa zuwa masallacin manzon Allah annabi na tare da sahabbai kuma can mai fitsari a tsaye a gefen masallaci ya dawo ya zauna sahabbai suka tashi za su gyara mai zama in ka duba cikin bulugul maram min ajiyatul ahkam na ibn hajar al asqalani zaka gani annabi ya hana su bayan ya zo ya yi sallah annabi ce ku zuba guga ɗaya na ruwa kawai a kai shi kenan ah, wurin ya zama mai tsarki bayan an yi sallah an gama ya daga hannu ya ce Allah ka ji kana da ni da Muhammadu amma banda sauran sahabban nan tunda sun zo za su mun ta'addanci to wannan zulkuwaisara shine akwai zulkuwaisara at-taimi akwai zulkuwaisara al-madani wannan zulkuwaisara shi yana ɗaya daga cikin tsatsan tsatsan ainihin iyaye na wahabiyawa wanda ba sa ganin mutuncin manzo yadda annabi yake kyauta kamar kyautar Allah ne idan annabi ya ga dama za a ji yaƙi tare da kai a samo ganima ya ɗauke akuya ya baka ya ɗauke ɗan uwanka kuma ya bashi raƙuma guda ashirin ko talatin kuma wannan rabo ne irin na Allah wallahu wal muɗi wa qasim Allah mai bayarwa ni kuma ni ne mai rabawa to sai tsara bai ci sa'a ba rabo da aka zo rabawa sai aka bashi ɗan kaɗan haka ya tashi ya tsaya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya rasulullahi ya kai adalci manzo Allah ya ce ya zul qaisara illam a'dil fa man ya'dil in ban yi adalci ba waye zai yi adalci sai na Umar ya tahi zai sare mai kai annabi ya ce mahalan dakata sai ya khrudu min dai da hada qaumun yatluna kitaballahi ratban la yujawizu imanuhum hanajirahum law adraktuhum laqataltuhum qatala adin wa samud annabi ya ce dakata Umar kar ka sare mai wuya zai fita a cikin tsatsan wannan mutumi wallahi wasu mutane za ka ji suna karatun Qur'ani da ɗanyen murya da daɗin murya in ka ga sallar sai ka na naka sallan taqiru salataka ma salatihim kuma kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace law adraktuhum da zan riske su laqataltuhum qatala adin wa samudin da na kashe su kisa irin na adawa da samudawa bayan su akwai wani mutumi ko wanda ya zo cikin sayyid bukari wanda lokacin da manzo Allah ya aika Imam Ali zuwa garin Yaman ya je ya fadakar da su ya wa'azantar da su bayan Imam Ali ya je ya faɗakar da su ya wa'azantar da su da zai dawo saboda jin daɗi da suke sai suka zubo zinari a cikin wata jaka ta fata sai suka ce ka kawo sai na rasulullah sai na Ali da ya dawo sai ya ci sa'a ya samu manzon Allah yana tare da sahabbansa a masallaci yana zuwa ya rasulullah na je na ma mutanen Yaman wa'azi sun ji daɗi gama hadiya da suka bayar a kawo maka saboda kyauta irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka san wa ahlamu khalqin layi a adalu khalqihi minan nasi askha bal minan nasi ashja'u in ana maganin kyauta da jarumta ba wanda ya kai manzon Allah annabi ke baka kyautar da sai ka manta da kofar gidanka wani sahabi ya zo wajen manzo Allah ya Rasulullah abin da zan ci da iyali da nake bukata babu annabi ya ce ga tumaki guda saba'in ka je ka kwashe ya je ya kwasa tumaki saba'in ya tafi bayan kwana biyu ce bari in zo in ma annabi godiya ya dawo fadar manzon Allah ya ce Rasulullah ni ne sahabbin nan da ka bashi tumaki guda saba'in na zo in maka godiya annabi ya ce ga wasu saba'in ɗin can maje ka ƙara kwashewa nan sahabbin nan ya fashe da kuka yana inda muhammadan yudi a damar lakshar faƙara annabi muhammadu kaɗai ke bada kyautar da baya tsoron talauci ga inda zai sa zai tura zai kora tumakin su shiga ga ƙofar gidan nan amma saboda kyautar manzon Allah ya rude wallahi ta bayan gida yake nema ya turo dabbobin su shiga gida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wannan zinari da Imam Ali ya kawo daga garin Yaman ba a sauke shi a ƙasa ba wallahi wallahi manzon Allah ce a raba shi a tsakanin mutane guda hudu annabi sa aka raba wasu mutane ce a basu mabukata to yadda Imam Al-Bukhari ya kawo ya kawo isnadin hadis sai ce kama rajulu sai wani mutumi ya miƙe mahalu a ah, kasul lihiyati mai cikakken gemu mai dogon gemu mahalukun ra'asi kan shi a aske mushmirul izari ya dangala wando eh mushmirul izan ya dangala ya dangala wando sai ya ce ya muhammad nanu aula bi zal nanu aula bi hadha min haula ulan a bi hadha min min haula mu muka fi cancanta da wannan abin ka ba mu ba waɗannan ba nan da nan sai Khalid ibn Walid ya tashi ya ce a ya ce ya Muhammad i'dil kai adalci na ahaqqu bi haza min haula mu muka fi cancanta ka bamu wannan ba waɗanda ka ba ba Khalid ibn Walid ya miƙe shi ma zai cire mai kai sai annabi ya ce mahlal dakata ya Khalid sai yakhruju min daidai hada zai fito daga cikin tsatsan wannan ƙaumin waɗansu mutane ya ƙara'una alƙur'ana suna karanta ƙur'ani layi yujawizu imanuhum hanajirahum amma imanin bai wuce makogoran su ba ta kiru salata kama a Za ka wulakantar da sallanka da irin sallan su in ka ga yadda suke gyara sauwa a masallaci da yadda suke a alƙur'ani sai ka rena naka annabi ce shi ma lau adraktum laqatartum qatala adil da zan riske su wallahi sai na kashe su yadda aka kashe adawa da saboda haka lallai abin da sai da abul a Sani ya faɗa ba kirkira yi ba duk yana cikin littattafan wahabiya wahabiya kwata kwata ba su da tarbiyya saboda haka lallai ilalla yan uwa mu nisanci wannan aƙida ta wahabiyanci sun zo suna ta sai kuma suka dawo suna ihu bayan hari bayan sai da abul a Sani da imamu junaidu sun zo sun gabatar da lecture kuma wasu sai gashi daga baya suka suka shirya suka kira wasu ƙananan karnuka har ma da wasu ƙananan yara sun zo suna ta suna ta ainihin kurakurai suka ba su kunya ka duba da yadda yake ƙarya akan shi ya iya muktasar amma da ya tashi kiran mataimakan da za su taimaka mai sai ya kira jahilai wanda hadisi ne yake karantawa wala yazalu rajulu yakzibu wa yataharra kaziba hatta yuqtaba amma wannan jahilin da da ainihin shi Trump ya kawo ya ce hatta yaktubu hatta ya kasa karantawa mabaniyun lil majhul hatta yuktaba inda la kazzaban aw siddiqan amma kai zai karanta da shirme hmm? saboda hakan nan yan uwa lallai ilalla mu kula da addinin wahabiyanci addini na 419 saboda haka za mu sanya ah, ah, bayanin imamu junaidu a takaice sai kuma mai sallama da ku idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu lokaci sai mu zo kuma mu mu ci gaba da wannan bari mu sanya mu zuwa ga karan bana wanda bai ma kai karan bana ba ɗayan bana wanda idan aka ce ɗayan bana yana nan ina ganin irin su sheka bulbati suka yi numfashi to wannan numfashin kawai ta isa ta karsu ta kai su halayira ta isa ta kashe su halayira wanda ya cewa sun iya muktasa gashi gashi gashi gashi gashi to bari baka wani labari kulkatabin nan ka kaji mazajen da suka kai wanda suka iya muktasar din a zamanin shehu lokacin ana rigiman kabudu da sallu akwai manya-manyan mazajen da suka nuna adawa da baidan shehu malamai ne suka yi adawa da kabadu na iyaka kuma takakkun malamai ne masana aka ce aka yi mitin aka kira malaman najeriya a arewa hausa a kaduna ya ce su zo a zauna a tattauna domin a samu mafita a kan ishi me ya faru ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sunan sa rahimahullah sabila da kaza kaza a shafi na kaza a guri kaza aka ce shehu tijjani usman sai ya minke sai ya ce habawa ne karka ba mu kunya muktasar din ne za ka ɗauko takarda kana jotawa kana ce an faɗa a guri kaza a shafi kaza faɗa mana layin mu karanta maka tun daga bango har bango a kirjin mu take faɗi layin farko mu karanta maka tun daga bango har bango sun san hanyoyin daki-daki aka nan ne ɗaya daga cikin shehunan tijjaniya da ya tashi ya kawo zurin gwanan jerin hadisai sama da guda ɗari tare da isnadi da kuma ingancaccen yadda matanin yake a ajiye sai da aka dace, aka ce zauna to ka sani almajiran waɗannan shehunan ne kake magana da su don haka muktasar ba ma 'yan ba dan na ce da lahu bai iya ta ba wallahi bai kai a karabul masaliki ba zai iya karanta kai misbahu saliki ba zai iya karanta ba kai muqaddim ma karanta ba jahilin banza dole da son kira tacaccen ɗan iska a duniya ko da da a san ana kai a ambace la'anatullahi alaihi amma idan ban da kai tacaccen tsinanne ne muktasar zaka dauko ka nuna wa yan tijaniya ka je zariya ka bigi waɗannan soron da cikin zariya sai ka samu soro-soro sama da guda ɗari wanda za ka sami yaro ɗan shekara goma sha takwas yana karanta muktasar a kansa da ka yake karanta ta a ina ma yan gizara suka san muktasar a ina suka san muktasar ina mazajenku suke waye iya mazajenku? a zariya za ka je ka samu gidan shak yahuza zariya ka je ka tambaya ka ji shak na iya zariya ka je ka dawo nan shekara hamsin da yake an wani abu sun an san abu sun kungiya da kake ce kungiyanka ne ya kara sunna ya karantar da sunna to sunnan annabi bai daina ba kenan shekara hamsin ba a suna ba gaba sai bayan shekara hamsin dan ba san ka ba kafin shekara shekara arba'in ba idan ma an sa to ku to daga bayan kafirta al'umma Allah ya ce su dama kuma haka su fanta ku cikin hadisi na shaka fadace suna ta junansu wannan al'umma ta la'anci na baya ci na gaba da abin da ba cikin izala wanda ya rusa alhamdulillah ‘yan uwa, kamar yadda kuka ji bayani daga bakin ɗan uwa uh, Junaidu akan ƙaryan banza da Lawal Trium ya zo yana yi akan shi ya yi karatun Muktasar. Kuma abin da zai baku mamaki, ya gama zagin 'yan ɗariƙan sai gashi kuma ya zo yana tabbatar da a cikin malamansu babu wanda ya iya koyar da shi littafin Muktasar. Littafin Muktasar ɗin ma a gidan 'yan ɗariƙa ya je ya karanci littafin Muktasar. To kai Lawal Tirayon ashe ba malamai a cikin ku kenan. Ka gama cin mutuncin malamai, sannan kuma ka zo kaga mutum mutuncin sufaye, sannan kuma ka zo Allah ya kama ka ka ta naƙudi, ka ce a je a tambayi gidan 'yan ɗariƙun. A nan ka je ka karanci littafin Muktasar. To ashe abin da Albani Zaria ya faɗa akan. kan a malaman ku gaskiya ne dan albani zaria ya tabbatar da cewa inda za 'yan za su ware wahabiyawa su ware a kan akwai yadda littafin muktasar wallahi babu abin da wahabiyawa za su iya a cikin littafin muktasar saboda daƙiƙancin su da jahilcin su da yan ɗariƙa sai sun ba wahabiyawa kunya a wannan magana ta Eh, sayyidi imamu junaidu wannan magana haka take ku yi haƙuri ina neman wani bidiyo ne wannan magana haka take eh, yau in za ka zo garin zaria bana mantawa da talawi eh, shehu atiku sanka last mun haɗu da shi a wajen wani maulidi wanda Sheikh Malam Rufa'i kawo Allah ya ƙara mai lafiya ya gayyace mu. Talawi lokacin da ya zauna ma'ana ɗan shehu Atiku Sanka kan mimbari ya yi wata magana wacce ah, kuma ita ce gaskiya da kuma adalci ya ce to hakikanin gaskiya ana maganar ilimi to a garin kaduna su kanawa sun sallama sun san an fi su ilimi in kana so ka shaida haka to ka zo ka shigo kaduna in ka shigo Kaduna ka tafi Zaria. Zaria nan garinmu cikin Kaduna har gobe har jibi kar kai tunanin wai malamai sun ƙare a'a akwai malamai akwai malamai tabbas akwai malamai ka zo cikin Kaduna za ka ga malamai a Zaria wanda ba ka taɓa tunani ba wanda duk wani abu da ka sani na ilimi yara ƙanana wallahi azim za su shayar da kai ilimin da baka taɓa tunani ba ah, na yi ta ƙoƙari in ga na nemo mana bidiyon da shi ina da shi shi mara albani magana akan bari mu gani ko shi ne wannan ya kashe saidina shi bane ina kokari da nemo bidiyon da a ainihin mala albani zari yake cewa da yan ɗariƙo za su ware su koma nan sannan su koyar da wahabiyawa littafin muktasar sannan su ma wahabiyawa su koma gefe su karantar da yan ɗariƙa littafin muktasar to da an samu lalle wahabiyawa ba su da ilimi da an samu ba abin da za su iya tsinanawa na ainihin a wannan karatu. Bari mu gani idan mun same shi kenan ba mu samu ba sai mu zo mu yi taliki akan maganganun shi yi Imam Junaidu insha Allah rabbi sai kuma mu ainihin sallama da ku. Bari mu gani ko shi ne wannan. Sidi Abdulkadir kakan Ibn Taymiya ne a wajen ilimi da aƙida. Waɗannan ƙarerai. To, ba dai shi bane har yanzu, amma shi ma wannan na tanaje shi ina so zan zo in muku karatu akan kan shi. Afuwan uwa. Afuwan ina neman wannan bidiyon ne. ƙara mana afuwa insha Allah mun kusan samo shi. San alhaƙu ma shahida bihil a'da'u ita gaskiya shine abin da maƙiyinka ma ya zo ya shaida da shi. Maƙiyinka ya zo ya shaida da wannan abu to ina ganin kaman wataƙila na ci sa'a na samo bidiyon. Shi ne wannan. a ce yan ɗariƙa su ware can su karantar da yan izala muktasar yan izala su ware can su karantar da yan ɗariƙa muktasar daga nan za mu fara rena kabu da za a so a fara magana faculty of arabic and islamic studies na abu na buk na danfodiyo na maiduguri na ilorin na kaza yan izala su ware nan yan ɗarika nan nan ne za mu fara gane ba mu da malamai waɗannan ustazai da suka sa lasfika a masallatan cikin gari ba su ne malamai da ake magana muna maganar bagawu ya rubuta littafi ya za ku koma ku iya rubuta littafi karkade ba tsammanin ba za in wa wurin ƙara sanya muku ji a ce yan dariƙa su ware can su karantar da yan izala muktasar yan izala su can su karantar da yan dariƙa muktasar daga ran nan za mu fara rena kanmu da za a zuwa fara magana faculty of arabic and islamic studies na abu na buk na dan fodiyo na maiduguri na ilorin na kaza yan izala su nan yan ɗarika nan nan ne za mu fara gane ba da malamai to waɗannan ustazai da suka sa lasfika a masallatan cikin gari ba su ne malamai da ake magana muna maganar bagawu ya rubuta littafi ya za ku koma ku iya rubuta littafi Kar karkade ba tsammanin ba za ka iya rubuta littafi ba amma rubutun littafi wani zai ce a yanzu ahlus sunna suna ta rubutu wallahi rubutun da ahlus sunna suke a najeriya mafi yanci abun kunya ne wallahi al'azimi ko da muguwar rawa ce gwammakin tashi rubutu kamar yadda zan zo in yi magana a yau ba rubutu muke nufin kai ba muna nufin kai rubutu muhaqqaq hakikun masail da kuma ta hakikin ilimi shi muke magana yasa sai ga wannan ɗalibi ya ce ya rubuta littafi kaza in ka duba sai ka ga menene wannan nakal ne ko kuma menene wannan takrari ne barnar da ke cikin waɗanda so gabata ita ce shi ma ya je kwafo ko kuma shi ma ya sake damfara ta amma abin da muke so muna son mu ga ilimi wannan shine alhaqqu ma shahida bil a'da'u gaskiya abin da ainihin makiyin kama ya shaida da wannan abun gaskiya ne. Gaskiya shine abin da maƙiyinka ya shaida da wannan abun menene, ya shaida da wannan abun gaskiya ne. To, shi Lawal tiramol muna so ya sani, duk wani wanda ka gan shi musamman mu nan Zazzagawa ya fito social media yana karatu, ba wai haka ba ne irin karatun syllabus ko kuma irin karatu na shan ruwa. Zama muke a kan a gaban malamai. zaure ne cikin birnin Kaduna da cikin ainihin ganuwar Zariya wanda har yanzu in ka zo za ka samu wurare duk wani irin ilimi da ka sani na addini. Bango to bango wallahi sai mun sai da muka karanta a gaban malami. Idan an zo bangaren fiqihu, kar ka manta Lawal Tirayo in banda kai maƙaryaci ne da kikin jahili. Akwai tsari na karatun zaure da ake yi farko in ka je za a fara maka littafin ƙawa'idi. daga ƙawa'idi za a maka ahalari daga ahalari za a maka ishmawi daga ishmawi za a maka iziya daga iziya za a maka risala daga risala za a maka aqrabul masalik daga aqrabul masalik za a maka misbahu salik daga misbahu salik za a maka asima daga asima za a maka muwadda daga muwadda za a maka mudawwana daga mudawwana za a maka muktasar muktasar ita ce kankat akwai waɗansu littattafan ba wanda za ka tsari ne na me na syllabus akwai irin su qurtubi wanda su tsari ne na waƙa akwai irin su adiyatul mudi wa ƙalla man kalumin afatin nazmi za ga ne ga sunan wanda sai ka zauna a zaure ka ci su bango tu bango to amma saboda muna muku gori har kullum muna cewa ba kwa karatun fiƙihu biya ba kwa karatun fiƙihu kwata kwata kuma jahilai ne ku kuma wallahi al'azim yanzu albani gashi ya tabbatar da cewa da 'yan dariƙa za su ware su koyar da muktasar yan izala su ware su koyar da muktasar da an gane ba ku da malamai kai haka isa ka zo kai magana akan ilimin muktasar wanda ilimin ma kwata kwata sai dai ku tsakulo nan ku tsakulo nan lawal trayo ba a karatu wallahi tallahi mu da muke almajiran almajiran yan dariku ba mu shirya wannan fagen ba da wannan dagan ba wallahi ba fito wannan dagan ba wallahi ba mu sai da muka shirya saboda haka